Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Ibrahim Ka'al Masi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji hanyoyin da ƙwararru suke cewa ya kamata a kula da matasa da suke da alamar taɓo hankali. Sai kuma sabon salon da gwamnatin tarayya ta fara ɗauka na nufin shawo kan matsalar tsaro. Muna kuma da kiran da sarkin namaran yayi na neman inganta rayuwa al'ummarsa. kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a daidai wannan lokaci maryam dauda za ta shigo da shirin kallabi amma duka sai bayan kun sha labarai to assalamu alaikum masu saurari ga labaran jiya alhamis magadan gari sama da 200 a amurka sun buƙaci 'yan jam'iyyar wato 'yan majalisar dattawa da su dawo daga hutun bazarar sama su rattaba hannu kan kudirin dokar dakile bazuwar bindigogi bayan harbe-harben kan mai uwa da wabon nan biyu da aka yi a ƙarshen mako da suka yi sanadin mutuwar mutane 31 a jihohin texas da ohio babbar haduwar magadan garin amurka wadda ke wakiltar birane 214 wadda kuma shugabanninta suka hada da 'yan republican da 'yan democrat ta gaya ma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa dan republican mitch mcconnell da kuma jagoran marasa rinjaye dan democrat chuck schumer cewa da matukar bukatar majalisar dattawa ta amince da kudurin wanda tunima majalisar wakilai ta kada kuri'ar amincewa da shi a watan fabrairu kudirin dokar ya tanaji binciken yanayin duk wani mai son sayan bindiga ya kuma tanaji yawaita lokacin dakon amincewa da saye daga kwanaki uku kamar yadda yake yanzu zuwa kwanaki goma musamman ma idan binciken farko ya kai ga janyo ayar tambaya game da yanayin mai niyyar sayan bindigar. Shuma ya yi kiran da majalisar dattawa ta amince da kudirin to amma McConnell ya ki a kada ƙuri'ar a kai saboda baya goyon bayan kudirin dokar. Yayin da dokar hana kai komo irin wadda yankin Kashmir bai taɓa gani ba ke ci gaba da aiki. firaministan india narendra modi ya yi wa 'yan yankin na kashmir alkawarin fara shiga wata sabuwar makoma sakamakon shawarar da gwamnatinsa ta yanke ta soke 'yancin cin gashin kai na musamman da aka baiwa yankin da kuma maido da yankin ƙarƙashin ikon india kai tsaye a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin da rediyo jiya alhamis modi ya kare matakin soke tanajin kundin tsarin mulkin nan wanda ya tanaji baiwa yankin na kashmir ikon kafa doka da kansa da kuma wato da cewa wannan tanajin ya janyo mai yankin ci baya wanda hakan ya haifar da ayyukan ta'addanci da kuma pakistan mai jayayya da india ke amfani da yankin a matsayin wani makami ta wajen ingiza masu wasu mutane a yankin yanzu kasar india za ta ceto yankin daga ta'addanci da kuma 'yan ta'adda a cewar sa india ta dora ma pakistan laifin ingiza tashe-tashen hankula da 'yan aware suka kwashe shekaru gomai suna haddasawa a yankin na himalaya wanda kasashen biyu kowace ke ikirarin nata ne to karfa sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc a ƙasar zimbabwe ɗan shugaban ƙasa da wata tsohuwar matar shugaban ƙasar da kuma wasu fitattun 'yan siyasa na fuskantar zargin amfani da matsayinsu ba bisa ƙa'ida ba don samar makansu suka ba tare da bayar da jingina ba a wani babban bankin wannan ƙasar ta kudancin afirka bankin kasuwancin zimbabwe cbz ya ce an tilasta masa tsunduma cikin bashin akalla dala miliyan 160 bayan da ɗan shugaba emerson mnangagwa da grace mugabe da wasu mutane suka kasa biyan basukan da suka cici daga shekara ta 2010 zuwa 2014 a farkon wannan satin ne bankin ya fitar da sunayen waɗanda suka kasa biyan basukan. gwamnatin kasar ta zimbabwe wadda ta zo a daidai lokacin da tattalin arzikin kasar ya yi durkushewa mafi muni cikin shekaru goma na da hannun jarin kashi goma sha shida cikin ɗari a bankin na cbz akasarin mutanen da bankin ya gabatar da sunayensu sun kuma ci karin basukan wajen dala miliyan 200 a babban bankin zimbabwe wanda wannan bashi ne da dole a biya da kuɗin haraji. hukumomi a kasar mexico sun gano wasu garoki goma sha tara a yammacin mexico din jiya alhamis waɗanda ake ganin na wasu ne da suka mutu a wani ɗauki daɗin da wasu masu safarar mugan ƙwayoyi suka yi su ya su wannan kisan ya sha bamban da irin waɗanda aka gani cikin shekarun da suka gabata inda 'yan daba masu safarar ƙwayoyi kan ɓoye garwakin waɗanda suka kashe a maimakon haka wannan ya yi kama da yadda suka yi a baya inda 'yan daba masu safarar ƙwayoyi kan baji garwakin mutanen da suka kashe saboda ya zama ishara ga hukumomi da kuma duk wasu kungiyoyin daba da ke ta'ammala wato ta'ammali da kwayoyi da ke adawa da su. Labaran duniya kenan kuka saurara. To da lakwararru a fannin zamantakewa al'umma da kuma lafiyar kwakwalwa sun bayyana cewa akwai bukatar kyakkyawar kula da lallaba idan ana so a shawo kan waɗanda ke fama da matsalar tabuwa ko kuma tashin hankali da ke kai ga kisan kai ko kuma harbin kai mai uwa da wabi wanda ke janyo asarar rayuka kamar yadda ake fama da shi a nan Amurka. A cikin hirarsa da sashen Hausa, Dr. Musa Yahaya ya bayyana waɗansu hanyoyi da ya kamata a bi da za su zama da taimako. gaskiya shine banda zuwa asibiti asibiti a je a ga kwararru a ga yadda za a iya taimaka ma mutum a bashi magunguna wani sashi ne daban akwai waɗansu hanyoyi kuma da ya kamata a bi wanda za su zama da taimako ba maganin kaɗai ba ya kamata shi kanshi mara lafiyan ya zama na cewa ana bashi shawara ana taimakon shi ana duba a ga meye matsalar da yake ciki a ga ya za a iya bulo mishi ba a ce sai gwamnati ta tana damu kowa aiki ba ba zai yiwu ba akwai matsala a cikin haka amma za a iya duba a ga me matsalar da wani yake ciki ko kuma wani irin hali yake ciki to shi ka za a iya taimaka mishi sannan a fannin shi mara lafiyan kenan a sannan a fannin iyalin shi kuma ya kamata su kula su lura me wannan bawan Allah yake a ciki ya kamata su zama da taimako gare shi wajen sanyaya mishi rai domin ya dan samu salama a cikin gida ya zauna da farin ciki idan a cikin gida za a same shi saboda wannan ko kuma saboda matsalar da ya samu kanshi a ciki ko kila ya je makaranta bai iya cin jaraba ba a ce a kira shi da giki ko bai da kokari to wannan ba zai zama da taimako gare shi ba sai a duba a ga me za a iya duba mishi me za a iya sama mishi wanda zai iya yi zai iya zama da taimako gare shi to a matakin iyali kenan sannan a matakin kamar cikin unguwa ko kuma a cikin ah, mutane haka ya kamata hukuma da sauran jama'a a yi kokari ana wayar da kan jama'a musamman yanzu yadda al'amarin yake ta kasuwa ana ta samu waɗanda ke wannan a wayar da kan jama'a a taimaki jama'a nuna musu ga alamomi na irin wannan abu wanda idan aka gani a yi kokari a bidi magani a bidi eh, taimako ba laifi bane mutum ya fito ce kai ni fa ga abin da ke damuna idan ya haka shine zai zama da taimako gare shi sai a tsaya duba a ga ya za taimaka mishi a ciki sannan kama a cikin unguwa da sauransu haka ko wurare a wuraren da mutane za su iya samun dama su yin rika kamar irin a ce dan wasanni haka ko dai wasu abubuwa na shakatawa wanda zai zama da taimako gare su zai iya sauke wannan na wayar da ke ta sa a cikin tunanin sa idan aka haka shine zai zama da taimako sosai musamman a wannan yana a matakin hukuma ya kamata gwamnati ke kokari a kokari a ga yadda za a kullo wannan al'amura ta fuskoki daban-daban ba aikin likita ko aikin asibiti kadai ba a'a a kirkiro da kungiyoyi da za su dinga wayar da kan jama'a akan waɗannan al'amura shine zai zama da taimako sosai idan aka yi haka a yi kuwa sosai mutane su fahimta gaskiya shine duk dan adam yana tare da matsala sai dai kawai mutum ya yi tawakkali abin da za ka iya magancewa ka magance wanda ba za ka iya magancewa ba to ka yi kokari ka fito da shi mutane su sani domin ya zama da taimako ba komai mutane za su iya fitowa su faɗa su ka matsalar da nake a ciki ba amma mu yi kokari eh, eh, musamman matasa mu yi kokari maimakon ɗaukar rayukan ba zai zama da taimako gare mu ba mu yi kokari mu fito mu cika kai ga matsalar da nake ciki akwai da za a iya taimaka mu a ciki yawa eh, to da tawakkali sosai zai zama da taimako a cikin rayuwa akwai masu ɗari-ɗarin kai dangin sa asibitai domin akwai waɗanda ma suke tunanin cewa magunguna da akan ba waɗanda suke fama da irin waɗannan lalura suna ƙara tsananta lamarin ana cewa da zarar mutum ya fara shan magunguna tilas ne ta shan maganin iya rayuwarsa idan ba haka ba lamarin ya ƙara rincaɓewa ya kake ganin haka ba lallai haka nan ba magunguna ana yin su ne domin a samu sauki kamar yadda na faɗa da cewa magunguna suna zama da taimako amma babban taimakon shine irin rawar da za a taka a kan shi mara lafiyan da irin rawar da iyalin shi za su taka da irin rawar da mutanen unguwa za su taka da irin rawar da gwamnati za ta iya taka a kai idan aka wannan shine zai zama da taimako a akwai kuma su da don suka daina shan maganin kuma sai abin ya be da suka ci gaba da shan magungunan zai zama da taimako yawanci abin da ake a asibiti shine ba wai za a sa mutum akan magani har abada ba ne ana ba shi yana samun sauki sai a rika rage yawan karfin ah, maganin a hankali a hankali kuma ana ba shi shawarwari ana kula da shi ana ga shi abubuwan da zai shi ne sai ya zama da taimako a to ba zan ce ba za a rasa samun bara gurbi ba waɗanda ya wanda yawanci ba aikin suke nan ba ko kuma ba fannin su nan ba za su je su dinga tura mutane magunguna wanda za su zama da illa a gare su ana iya samun waɗannan amma dai muddin mutum ya je asibiti ya samu ƙwararre ya ga eh, malaman lafiya ko kuma gane ga abin da ke a ciki na imanin cewa za su ba shi shawara su ce ga abin da ya kamata a yi da sauransu ga kuma irin rawar da ya kamata yan kunshi da sauran mutane za su yi takawa a kai wanda zai zama da taimako gare shi. Can wewe da kwaya sun dauga gaye ne. Can da sun dauga gaye ne. wewe da kwaya sun dauga gaye ne. To Musa Yahaya kenan a wannan hirar. Sarkin namaran Alhaji Isa Shehu ya bayyana buƙatar haɗin kan al'umma da nufin shawo kan matsalolin da suka addabi masarautar. A cikin hirarsa da sashen Hausa, Alhaji Isa Shehu ya ce duk da yake suna ƙoƙarin taimakon kai da kai, al'ummar masarautar na buƙatar tallafin gaggawa daga gwamnati. dole mu tashi da kanmu mu taimake kanmu idan gwamnati ta gani muna taimakon kanmu za ta iya ta tallafe mu kai da yake kana da ilimi ka kuma zaga ba cikin najeriya kaɗai ba kama fita ƙasashen waje ka san inda hanyoyin ci gaba suke da kuma yadda aka ci gaba menene burinka a matsayinka na basarakin wannan al'umma menene burinka menene kake so ka cimma na sauyin rayuwar mutanen al'umman kan akwai abubuwan da in sha Allahu na sa a zuciya in Allah ya taimaka kuma in da rai da lafiya na ɗaya ba mu da hanya mai kyau daga dangi zuwa namara in da hali dukkan wayannan 'yan siyasan da muke zaben su ko yau ko gobe idan na samu zuwa da kusa da su don fara gaya musu bukatan mutanen namuran shine a gyara mana hanya daga dangi zuwa namara ya wuce har kasuwan kafir na ɗaya kenan na biyu ba mu da wuta inda hali a samo mana wuta wadda za a connectin na wuta daga namaran zuwa dangi na uku a gyara mana wasu asibitotinmu wadda sun lalace wadda ma ba a iya zama a ciki na hudu da rani mu ruwan sha in za a samu a tona rijiyar bursasai wa mutane to in allah yarda rayuwa zai mana sauki abin da nake ganin in allah yarda ko da yaushe in na samu zarafi kukan da zan kai wa gwamnati kenan ko inda hali nema in iya na gurguru su al'ummar na mara dinnan da suka zaɓe ka wani kira kake da su gare su musamman su al'ummar da kake wakiltar na kake jagoranta a mutanen namaran ina kira gare su su goya mani baya su bani goyon baya ɗari bisa ɗari a abin da na sa a gaba yadda nake wayar masu da kai allah sa kuma su ji abin da nake gaya masu su kuma su biye mani idan suka bani goyon bayan allah da wa'innan abubuwan nan da na ambato su to insha allah ɗaya bisa ɗaya za mu cimma burinsa amma in ba da goyon bayansu ba ba inda za mu tafi so na ke gaya musu na ce to kuma zaman lafiya shine gincikin cin gaba ba na son fadace-fadace a cikin kasa kamar yanzu damuna ne ke shiga ko kwanan nan mun je mun shishirya masu gona da makiyaya wasu suka je suka yi shuki a kan hanyar bodalin shanu to su kuma suna da shanukai sun je sun rufe bodali ina ne makiyaya za su wuce shine na fomin kwamiti wadda muka je muka je muka buɗe bodalin nan da son wasu da rishin son su amma duk na bi na ba su hakuri na ce ku kiyaye wa wannan hanyoyi idan kun kiyaye to mun kiyaye wa fadace fadace abin da ke kawo fada tsakanin makiyaya da manoma kenan so ku yi hakuri tun fil azar tun lokacin kakanninmu akwai hanyar bodalin nan wasu manoma ne sun zo su yi noma a ciki kuma noman da suka yi shine yake kawo fada tsakaninsu da makyaya, saboda haka mun samu mun ciccire wa'annan bodale kuma mun ce musu da su bar shi har fil azam saboda ya zama bodale so abinda muke kai kenan amma har yanzu dai ina neman goyon bayan su saboda mu samu mu ci gaba ya ne zaka kake gani za ku iya haɗa kai da waɗanda suke wakiltar wannan al'umma akwai wakilansu a matsayin jiho. akwai amma fara da a matsayin ƙananan hukuma akwai kansiloli akwai shugabannin ƙaramar hukuma akwai wakilai zuwa majalisar dokokin jiha akwai wakilai zuwa majalisar wakilai ta tarayyar najeriya akwai wakilai na majalisar dattijan tarayyar najeriya duk wakilai ne na waɗannan al'umma a mataki-mataki na wakilta ya ne za ku iya haɗa kai da waɗannan wakilan wannan al'umma har a samu ci gaba ko kuma cimma wannan buri da ka zayyana eh kwa ai da suka zo kamfen ba a bana because an yi zaɓe bana kenan da suka zo kamfen abubuwan da ni da jama'a na muka fara gaya musu kenan kun zo neman kuri'a mun yi alkawari za mu ba ku kuri'a amma ku idan kuka samu ga abubuwan da muke so saboda haka za mu haɗa kai da kansila da local government chairman namu da kuma ɗan majalisarmu na jiha har zuwa house of representative namu allah ya sa house of representative ma na wajenmu ne a kanam don house of reps an haɗa mu ne kanam da kanke za mu haɗa kai da su ga bukatunmu mun riga mun gaya musu mu biyo baya mu ba su goyon baya saboda a cimma burin abin da muke so abin da suka samo mana daga gwamnatin jiha ko kuma daga gwamnatin tarayya to kaga shine namu maganan kuɗi ba shine daman mu ba haka muka gaya musu kuɗi idan kuka ba da kuɗi wa mutane yau an ci ya wuce amma idan kuka yi hanya aka samu hanya mai kyau aka samu ruwan sha mai kyau kiwon lafiya mai kyau to wannan hal abada ba za a manta da su ba so wannan muna nan muna bin su ko da yake kin san shanin 'yan siyasa ba za mu gaji da bin su ba za mu bi su har zuwa lokacin da za mu ci mana. da muke da musa to madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. duniya kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogo nan Washington ke cewa karfe 3 da minti 20 na safe ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Dr. Nafisa Hayatuddin, ƙwararren likita a fannin masu larurar kwakwalwa. Ɗaya daga cikin matasan da suka zo taron matasa na yali da ake yi a duk shekara a nan Amurka. Dr. Nafisa ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta ta kuma yi bayani akan taron da ta zo. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. to zuwan kina amurka me ya fi burge ki ko in ce me ya fi baki mamaki ko ban dariya ko kila ma ban haushi <laughs> a zuwa ta nan eh. abinda ne tunani kafin na zo shine mutanen amurka ba mutunci gare su ba babban tunanin da na rika yi kenan a kai na haka na ni masanya akai wani wannan tunanin sai na rika tunanin kaman zan samu kyamata sosai to amma kuma tun da na zo sai na ga abun mamaki shine ko ina na shiga garin da da aka tura ni karatu a eh. New Jersey New Brunswick nan muka zauna eh. gari ne da akwai turawa da yawa a wurin amma kuma akwai bakakken fata ma a wurin amma ba da yawa ba sosai to amma kuma sai na fahimci cewa duk inda ka shiga mutane na sha'awar masu magana da kai suna farin ciki duk wani taimako da ka nuna alamun kana neman taimako to da sauri sauri za su yi amfani da karfinsu da lokacinsu su ga sun taimaka maka bayan nan kuma abu na biyu da ni kuma to kafin in zo dama ne tunanin to barin in na zo dai na dan jarraba eh. abubuwan da ya tura hannun ni dai in ga me suke dan yi in dan taba dan wani abu to da yake yanayi na ba mai son yawan yawo ba ce ko eh. hayaniya eh. so amma abin da na yi tunanin zai mun sauki shine abinci sai na ce to abinci dai ko ina ka je dai dole ka ci abinci haka ne so in na ga abinci abin da ban ma taba ci ba a gida zan gwada So kuma tun da na abin sha'awa kuma sai wasu abubuwan da ban tunanin zan so ba sai na so su. da su shinkafa nan da ake hada da lemun tsami da zuma da kyan Waɗannan da sauƙi. <laughs> A'a waɗannan ban so su ba amma akwai irin abubuwa da zaka ga an hada fruits kankana da eh, cheese da cheese kamar cikui eh. sai ne mamakin cewa na ji daɗin wannan ban tsammanin zan ji daɗin shi ba don ne ya zaka haɗa zaki da kuma gishiri gishiri da tsa ya za a haɗa shi yi daɗi to sai kuma gashi na ji daɗin shi. Allah sarki. Mm. To dakta yanzu bari mu koma batun aikin ki. Me ya baki sha'awa ya sa kika karanci fannin masu larura kwakwalwa? To, na yi karatuna da muke karatu na likitanci a Ahmadu Bello University Zaria. Eh. Tun dama ina da ƙuruciya ta haka ana ƙoƙarin a kara motivating ina ko in ce a sa in yi sha'awa yin karatu da ya shafi wurin al'amarin mata da ciki da haihuwa. Mm. Da muke makaranta aka sa muka zagaye na karatunmu watan mu hudu. a wannan bangare to amma na lokacin <laughs> yanayi na rayuwa na yi aure ga ciki ga menene na haihu abubuwa dai da yawa so ina ga ko wannan yi contributing ne ban ni dai da ne wannan zagayen duk da eh. wata hudu aka yi ban ta bata amshi ban gamsu ba gaskiya sosai to amma kuma dama ko da ne karatu na gama shi kuma karatun bangaren kwakwalwa sati mm. hudu kadai muke yi a wurin wata ɗaya kenan so muka yi sati hudu da muka yi wannan karatu kawai ga baki ɗaya sai na ji a raina dukka a bangarorin da muka yi zagaye kala kala mm. shekara nawa muna zagaye muna karatun likitanci wannan wata ɗaya da muka yi shi kadai na ji kawai ina sha'awa Allah sarki. Gabaki ɗaya babu abin da ya To me ya faru wurin da har ya baki sha'awar ki je ki karatu a wannan fannin? Na a wannan karatu ba zan iya tuna takamaimai menene ba amma da ake bayanin da yake karatun wannan bangare ya ɗan bambanta da sauran bangarori da ya shafi likitanci ko ko aikin lafiya na jiki saboda bangare ne da muke cewa yana da science kuma yana da art a cikin shi. Mm. dole sai banda karatu na tsari karatu na littafai da wane ne ya mm. kuma hada da hikima sai da hikima da basira da fahimta sai kuma ka buɗe ranka ko ka saki ranka kan cewa ka fahimci me wani yake faɗi ka saurari me wani yake faɗi to abubuwa ne kuma da suna da bukatar ya zance ne wasu ɗabi'u waɗanda ba kowane likita ba ne ko ku ba karatun likitancin yake baka shi ba a zahiri sai in kai kanka kana da irin waɗannan halayya to shine fi maka sauƙi to da ne wannan karatu da muka yi wannan zagaye wata ɗaya kawai ga baki ɗaya a lokacin ko yan ajin mu za su iya tunawa eh. da an fara wata magana da ta shafi ta fannin kwakwalwa sai a ce ina nafisa ku kira ta taimako bayani to daga nan to kuma na zo lokacin da muka yi karatun na zo na fahimci cewa mutanen nan da ke da laluran nan tsakanina da su ba wani bambanci ni dai a ganina saboda na haɗu da mata waɗanda suke kamar ni yanda muka yanda na taso rayuwata da iyayena da yan uwana da inu karfin gwiwar da na samu da komai na ga su to amma kuma yau gashi yau Allah ya jarabce su da lalura irin wannan To masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin Dr. Nafisa hayatu Hayatuddin da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Ba gaida malamai sai kuma ra'ayi da kuma masu saurari kuke aikowa ta wayar tarho. Assalamu na kwamarin Amurka mai magana su tera mai hula. Ina taya da suka tafi aikin makka fatan alheri. Allah sa sun fara aikin makka bana a cikin koshi lafiya Allah ta da su lafiya su tera mai hula karamar kuma bari a Taraba. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. da kyau gidan rediyo Amerika a gaskiya muna tare da ku to ra'ayina na yau za mu yi kira ne ma sabon gwamnanmu na jihar bauchi sanata bala muhammad muna so mu al'ummar karamar hukumar ganjo a jihar bauchi ya daure ya mana wasu hanyoyi masu muhimmanci na farko hanyar da ya tashi daga garin mararaban mai alewa ya shiga garin miya sai kuma hanyar da ya tashi daga garin gameru ya shiga garin siri babba idan ya daure ya mana wannan hanya lallai ma'aikatanmu da 'yan kasuwa da manoma da masu sana'a za su samu sauƙin fitowa domin aiwatar da sana'o'insu idan ya daure ya mana lallai gwamna ya taimake mu ra'ayoyin ko masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai takaice jiya alhamis magadan gari sama da 200 a amurka sun buƙaci 'yan majalisar dattawa da su dawo daga hutun bazarar sama su rattaba hannu kan ƙudurin dokar dakile bazuwar bindigogi bayan harbe-harben kan mai uwa da wabi biɗin nan da aka yi a ƙarshen mako da suka yi sanadin mutuwar mutane 31 a jihohin texas da ohio yayin da dokar hana kai komo irin wadda yankin kashmir bai wato bai taba gani ba ke ci gaba da aiki firaministan india narendra modi ya yi wa 'yan yankin na kashmir alkawarin fara shiga wata sabuwar makoma sakamakon shawarar da gwamnatinsu ta yanke ta soke yancin cin gashin kai na musamman da aka baiwa yankin da kuma maido da yankin ƙarƙashin ikon inda kai tsaye. a ƙasar zimbabwe ɗan shugaban ƙasa da wata tsohuwar matar shugaban ƙasa da kuma wasu fitattun 'yan siyasa na fuskantar zargin amfani da matsayinsu ba bisa ƙa'ida ba don samar makansu ba suka ba tare da bayar da jingina ba a wani babban bankin wannan ƙasar ta kudancin afirka hukumomi a kasar mexico sun gano wasu garowaki 19 a yammacin mexico din jiya alhamis waɗanda ake ganin na wasu ne da suka mutu a wani ɗauki ba daɗin da wasu masu safarar muggan ƙwayoyi suka yi su su wannan kisan ya sha bamban da irin waɗanda aka yi wato aka saba gani cikin shekarun da suka gabata inda 'yan daba masu safarar kwayoyi kan ɓoye gawarwakin waɗanda suka kashe a maimakon haka wannan ya yi kama da yadda suka yi a baya inda 'yan daba kan bayyana su don su tsorata jama'a. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sake sauraron wannan shirin hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa da hausa.com ko kuma yin muhawara ko bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter. yanzu a madadin ibrahim ka almasi ya taya na gabatar da shirin da malam siri da har hada shiri gaba da umarni sai kuma injiniya mu na yau jim cook alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri